aikin bani tsoro ne sa sannan a jikin naki da sauki ayya sorry amma dai yanzu dai kuma in gashi da nazo sai na ganki gashi kuma jikin duk kamar ma dai ba ma ba a rashin lafiya ko dai kawai dan dai ina ne dai <laughs> na gaskiya nake maka fa kika sa ni dinga gudu yanzu ba kasa na tawo magana ƙasa ba ina mota to mota ta sake tsayawa ke kuma ga cikin azazzalo ne dole haka na yi gudu-gudu na taho don zuwa zuwa ganki ya kamata ni dai wannan mota a haƙura da ita mana kaga a saida ta ko mashin ne ni kafa biyu a siya a to ta fi sauƙi. to na bari mu gani sai yadda shawara ta kasance Allah dai za mu kawai abin da ya fi alkhairi amma mota ta ta wahalar man da kai na dai shawara. kana kan sha ma wallahi idan baka rabu da wannan mota ba jina nake idanuwa na duk sun nutse a ciki <laughs> ko da ni kake <laughs> a ni ne dai kawai ne na sha wahala <laughs> sai daure bari dan watsa ba bari dan kama kan mutum Babban sakatariya? Ya kawo. Ya haka? wani wannan jiran akwai aiki. Allah ka ga isowa na kenan. Ya ake ce yanzu kuma kika bi kika makara haka babban sakatariya? Allah ya ko kai ma dai ka ce. To gaskiya makara a wannan kamfanin namu akwai matsala. Abin da nake son gani ki daka ta tashi don kin ga ko kuna tare ko kuna da alaƙa idan yarda kina makara. In ga za ki dinga makara a wannan kamfanin namu yana haifar da gagarumin matsala. wallahi kuma ka san dalilin shi ma na makara wallahi to gaskiya ki gyara ku je ne dan kana makara yanzu da shi nan aiki ya tare miki sosai a cikin ofis tsantsar abin da ya kamata yanzu ki kin san da yake idan rasa ki ki je ki ɗauki aikin nan ki fare ba wanda ya tsani ki zo yau da jin rasa ki Shin Sai da mara lafiya ta warke ni kuma ba da wani. Na ɗan samu natsuwa. Na fito zan gudu. Ban gane ba ka je ina. Ofis zan koma mana. Amma dai ka san lokacin cin abincin bai ba tunda ban gama abincin ba fa. Sa'a. Ai na da gida ne saboda baki da lafiya. Saboda lokacin da na ai dama bai riga yayi ba. Ko ba haka ba? Baki da lafiya ne shi sa hankali na tashi na zo gida to kuma tun da kin warware ba gwara koma ba ka zauna a gama girki nan minti nawa ne an gama girki ba sa'a yanzu in ta zama har sai abinci ya nuna na ci sannan koma ofis abubuwan da zan bari ai suna da yawa to na ina gamawa zan kira ka ka dawo ah, ki kira ni yaushe za a dinga ɓanna kuɗin mota Karfa ki manta na gaya miki na samu matsala da motar nan yanzu fa a kafa na taho da haka yanzu na tashi kuma kuɗin mota zan biya na koma ofis in na gama kuma daga nan sannan in sake biyan kuɗin mota in sake dawa na zo in ci abinci in sake biyan kuɗin mota in sake koma ofis kuma in na tashi mota bata gyaru ba in sake biya in sake dawa gida bayan na gama komai saboda ka zo kuɗin mota ne damuwa ka zan biya zan kira ka ka dawo din zan ba da kuɗin mota zuwa da dawo shikenan ya haka ki da baki tun ofis da wuri ba kika zo a makare sannan kuma kike shirin tashi me ke faruwa ah. ya ba za ka ganna haka ba wanda nake zuwa ofis da nesa baya ne na kuma kira shi a waya bai ɗauka ba wanda kike zuwa ofis da nesa baya ne mutum kira shi a waya ba ta shiga a'a Firdausi karfa abin nan ya da kamar wasa kuma kina nema ki ɗauke shi ya koma kamar da zafi haka. Wannan ya kudin zafi, ta samu To, mara Alhaji Sa'adu mai sa'a mai sa'a kuma mai o'o dai ni bacci kake dan na barka ne ka huta kai bacci. Ashe kai har ka ma yi wanka ka shirya. Ni ma ai fita zan yi. Ban gane fita ba ka je kuma ina. A'a daga sa'ar mata. Mantawa kike ina da baki? Amma dai ai yau weekend. Weekend din ma ba za ka zauna tsakani da Allah mu zauna mu dan yi aiki hira ba? To sa'a ai weekend ai damar su kenan su kuma ai lokacin da ba aiki su kuma ai sai su warwasa. ina nufin eh, abin nufi ubai irin yanzu ba sai a samu damar da za a dan tattauna ba cikin nutsuwa ba tare da an samu wani abin nan ba ko ba haka ba in lokacin aiki kin ga za a rika dan samun wani abubuwan suna dan shigowa amma yanzu ne za mu sake mu tattauna duk abin da muke son mu tattauna har a cimma matsaya na gaskiya ni dai ana shiga rayuwata. Allah ya sani tun da bakin nan suka zo na kasa gane kanka gaba ɗaya ka sauya. Abu ne ba na lokaci idan aka yi abin da aka yi in suka tafi kuma ba sai wasu ba. Eh? wasu ban gane wasu ba a'a wai ina nufin bi ma'ana wai irin duk abin da aka dan gana da su aka yi abin da aka in suka tattara suka tafi ai sai kuma alherin da zai biyo baya ba a san kuma soyayya za su zo nan gaba ko ba haka ba harka ce fitar sare da ake za a ci gaba ko ba haka ba ai karuwa ce a sa da damu yau na ji daɗin addu'an nan ki daina damun kai damuwa ai dole ce gana gaskiya in na je dai gidan na da duk wanda zan je gurinsa duk wata mu'amalar za a yi da sauransu in dai an gama dai gidan dai ribar dai tana nan nan da dai za a dawo <laughs> ni ba dan ba da babban da ba a san ajin ki da ke zan dauka ma mata fita da dai ai ko lafiya ta lo ba za ka tafi da ni ba na sani kawai dai jika Allah ya tsare Ina isa a samu to na ji daɗin duwan nan kike da tsira da zaman ki ki huta eh zaman ki ki huta mm. alaikum. Wa alaikum assalam. Na ka kara. Eh. Da kwan hankici na saboda kin ga a kafa zan fita ba. Ga wannan ranar da ta kwalle yanzu kan na je na sharba uban gumi. Kin ga ai ba daɗi ka je eh, gurin baki eh, da mutuncinka kuma a ganka kana sharba gumi. Kuma kin san ni yanda nake. Haka ne, na san ka da gumi. To ne daga cikin handkerchief ɗin. Me jamaki da hoda ko kuma wankakken? Ba gane ba. <laughs> da zan wanke maka sai na ko kana buƙatar abinka kana son ka ringa ganin shi a haka shi yasa ma ban wanke ba ana nan a ce to kuma me kai magana shi da hudu a hankici na ni ba dan sittin ba dan hamsin ba dan saba'in ba to <laughs> sai dai to ba ba ba naki bane a jiki ina wani zan yi magana kuma ka sa ai ba nawon bane kuma ka san na gani na kasa gano ke dai wani da abin da yake dai magana da hmm. ba ni da komai da yanki da komai dai ban hanya da koma to wuce wuce an garama <laughs> Allah dai ya kyauta nan da ba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

mota.ng kuwa. mota.ng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 ko kuma a tuntuɓe mu akan lambobin waya kamar haka. Madalla da mota.ng domin gani ya kori ji. Hello? Salamu alaikum ranka ya daɗe. Dama yanzu nake shirin kiranka. Malam ni a saurare ni kawai bana buƙatar jin komai. A tsaya a saurare ni kawai a ji abin da nake faɗa. Yabo ita ce magana a cikin gidana nake yanzu haka. Eh. me ya kawo hoda da jan baki cikin jirgin kicina? Duk bani gyaran mota. Sai kai mun mota inda ga dama tsakani da Allah. Wani ne tsari ne? saurara a jira ni kawai lafiya kuwa yanzu za ka zo ko ba za ka zo ba daga na ce zan zo ba cewa ne ba zan zo ba zan zo ni ba wannan magana bace yanzu take damuna saurara malam makaniki ya kamata mutane su ringa tsaye da aka umarce su ita ce magana zan maka rashin mutunci bari in gaya maka zuwa zan yi yanzu gashi ina cikin gida ga jan baki ga hoda dumu dumu akan hankici na tsakani da Allah kuma saboda Allah mutum inda aka aje shi bai kamata ya kamata sai yana eh ya akai haka daga baya da gyaran mota eh na ce daga baya da gyaran mota kuma tsakani da Allah ina da ina da ina aka je da motar nan ta da har na ga haka ya haka ya ka share min gumi aka wasu abubuwa da gashi nan bisu kamata ba ina da ina aka je ni kai kaɗai na sanya cikin motata ta ya kamata a dinga irin waɗannan a dinga duba irin halin da muke ciki a dinga mana adalci a dinga mana adalci gaskiya ba na son irin wannan ba na san irin wannan mutum ya tsaya inda aka umarce shi ko ba haka ba zan zo zan zo wajibi zan zo ba zan zo ba ni fa na aje sai na maganin ka yau kuma sai an bani motata eh, ka ji abin da na gaya maka yanzu za ka zo ko ba za ka zo ba zan zo zan zo motata ce duk abin da ya fara ina son ta ina so mana ina son abata don haka dole zan zo amma maganar da ita ce ya kamata dai a san halin da ake ciki a dinga kiyaye irin waɗannan abubuwan yauwa dalla saurara don ka ganna daga ma kafa eh ka daina min gyara daga yau za ka ga abin da zai faru da kai kuma wannan iskanci ne da rashin mutunci eh daga fara gyaran mota kuma sai a ɗaukan mota a tafi da ta inda aka dama a yawo a je nan a je can a je can haka ake ina ta fawon wahala ka ƙi gama min gyaran mota da wuri da ka gama duk da ban huta ba mm. da gumin da nake yawon na yawon a gari sai na zo tabbas ya zama wajibi in shiga cikin gidan nan ko dan na ba shi kariya mutum da mata amma ta zama mutum mutumi ina Allah ya kiyaye wallahi ba zan yadda ba cap kai har mutane sai su hmm, haka ne hmm. ki gaban kawai kajin to su yanci mutanen fa na za ka yi da su ya kyale su bari in gama da makanikin tukunna gwara in fara gyara wannan matsalar Eh, fara karɓar mota ta zama tana hannuna mm. in so daga bisani sai na zo na abin nan kawai bari kawai wuce ba nan kishin ne wane zan baka wankakken ko wani zama ki da hudu ba ni shi ne wane zan baka wankakken ko ba ni wankakken ba a wanke mai zan bakin a mayar da shi kawai ni amfanin sa kawai ba shi kawai a sha to a da lafiya daina taɓa abin nan ina fita na ji ashe na na abin nan ɗansa sirri na ne ba na so gaskiya a daina taɓa min shi ba na so ba na so a daina ki tsaya inda aka abin nan don Allah bai kamata ba duk wanda ya sani ya san komai na na rayuwa ta a cikin diary nake rubuta in ya cika in ƙara da konin sake buɗe haka ka'ida ta take don Allah ki tsaya nesa da shi sai ne na fahimta na fahimce ka <clears throat> kana ba wannan littafin muhimmanci fiye da komai a rayuwa ko har ni Sun so in nusa ki kin kasa fahimta. Ba haka bane. Ni komai na wani ni a rubuce ki. Komai tsari na na rayuwata ni sai na rubuta. To menene dan na karanta na ga wani abin da yake cikin rayuwata. To ai san me na tsaro ba a ciki ba ba a buɗa min gaskiya. Ki yi hakuri kin ji Sa'adatu kake damu. Sai na dawo. Kin ga na fara guma. Assalamu alaikum. kai ya ya kana ta cuku-cuku da babur kana kokarin dora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in naje nayi buɗe budu da makanike na sai masa duka yau wannan babur ɗin jiya ba ka karɓo shi daga gurin makanike. to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din da gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu naɗa mu. in dauki mashin ɗin nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk ne ai da ya zai zama laifina saboda makanikin ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kaca sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababbi kuma original don karin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar kofar ruwa shagon Umar Awal Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line ko shagon Alhaji Nazifi Idris ko a lambobin waya sifili tara sifili uku ɗaya tara uku biyar sifili ko kuma sifili takwas shida sifili uku takwas uku tara takwas Martaba Motorcycle Spare Part Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi gida.